Masarautar Saudi Arabia ta kare mutuwar sama da mutum dubu ɗaya lokacin aikin hajjin bana. Kotun ICC ta gabatar da sammacin kama shugaban kungiyar Asarul Din. Ambaliyar ruwa ta sanadiyar rayukan mutane sama da ashirin a ƙasar Nijar. Wani babban jami'in Saudi Arabia ya kare tsarin tafiyar da aikin hajjin da masarautar yankin ta Gulf ta yi bayan da kasashe daban-daban suka bayar da rahoton mutuwar mutane sama da dubu ɗaya waɗanda aka danganta da yanayi na tsananin zafi. Ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewar masarautar ta iyakar ƙoƙarinta. Amma akwai kuskure a ɓangaren mutane da ba sai da akari da haɗarin da ke tattare da yanayin ba. A martanin farko da ke fitowa daga bangaren gwamnati kan wannan mace-mace. ƙididdigar da afp ta gabatar a wannan juma'a wanda ya hada bayanan hukumomi da kuma rahotanni daga jami'an diplomasiya da ke da hannu a martanin ya ce adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla 1,126 fiye da rabinsu daga ƙasar masar gwamnatin saudiya ta tabbatar da mutuwar mutane 577 a cikin kwanaki biyun farko masu tsanani na aikin hajji wata ranar asabar lokacin da mahajjata suka taru na tsawon sa'o'i da don yin addu'o'i a cikin rana mai zafi a dutsen arfa da kuma lahadi a lokacin da suka yi jifin shidan na farko amina a baya dai makuntan saudiyyan sun ce mahajjata miliyan 1.800 ne suka halarta a bana kamar na bara kuma miliyan 1.600 sun fito ne daga kasashen waje. Kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC ta fitar da sammacin kama iyad a gale wanda ake zargin shugaban kungiyar ansarul din ne kungiyar masu kishin islama da ta kwace timbuktu a arewacin mali a shekarar 2012 ana zargin gale wanda aka fi sani da abu fadil da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin biladama tsakanin watan janairun shekara ta 2012 zuwa janairun 2013 tun shekarar 2017 ne dai aka bayar da sammacin kama shi ƙarƙashin hatimi amma ya fito fili ne a wannan juma'ar. bayan da ansar din ta karbe birnin timbuktu ta yi kokarin kafa shari'ar musulunci a zaman shari'ar da kotun icc ta yanke kan wasu 'yan kungiyar ansar din din a baya masu gabatar da kara sun ce kungiyar ta yi wa mata a timbuktu fyaɗe da kuma butar da su mayakin da ke da alaka da kungiyar alka'ida sun kuma farfasa kaburrukan ƙasa da wuraren ibada na shekaru aru-aru masu tarihi a timbuktu Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Masu zanga-zanga a ƙasar Kenya sun kira da a shiga yajin aikin ƙasa daga ranar 25 ga wannan wata na Yuni domin nuna adawa da shirin ƙara harajin da gwamnati ta yi biyo bayan zanga-zangar da akasarinsu matasa suka yi a wannan makon a faɗin ƙasar. Wata sanarwa da masu zanga-zangar suka yi ta yarawa ta yanar gizo na kira ga daukacin al'ummar kasar ta Kenya da su fito kwansu da kwarkwatansu don nuna adawa da watan matakin gwamnatin Nairobi ta hanyar shiga yajin aikin na gama gari. Gwamnatin shugaba William Ruto ta kasar da ke fama da karancin kuɗaɗe dai ta amince a ranar Talata da ta gabata cewa za ta dubi yiwuwar yin gyare-gyare ga tsarin harajin bayan arangamar da akta aka da yawa kana tsakanin wasu ɗaruruwan matasa da jami'an 'yan sanda a Nairobi babban birnin ƙasar. Ambaliyar ruwa a jamhuriyar Nijar ta kashe mutane 21 tare da jikkata wasu fiye da dubu shida cikin 'yan makonni na farko na daminar bana a ƙasar ta Afirka da ke yankin Sahel. Mutane goma sha uku ne suka mutu lokacin da gidajensu suka rufta, sannan takwas suka mutu ta hanyar nutsewa bayan ruwan sama mai ƙarfi. a cewar babban darakta na kare hakkin jama'a Kanal bobakar Bak ta gidan talabijin ɗan ƙasa. Damina da ke zuwa daga watan Yuni zuwa Satumba yakan haifar da asarar rayuka da dama a Nijar ciki har da yankuna da ke cikin hamada. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai ya ce, a baya bayanan matsalar sauyin yanayi ya jagoranci ambaliya ruwan sama kamar yadda aka fuskanta a wannan makon. a bara mutane 52 su rasa rayukansu daura da mutum sama da 176 da ambaliyar ruwa ta rutsa da su a cewar ma'aikatar harkokin cikin gida rahotanni na nuna cewa yankin maraɗi inda mutane goma sha hudu suka mutu nan ne matsalar tafi kamari wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce takunkumi kan 'yancin mata na hana afghanistan komawa cikin al'ummomin kasashen duniya yana mai cewa shiga tattaunawar ƙasa da ƙasa da taliban za ta yi a doha baya nufin amincewa da halascin wannan gwamnatin tun bayan dawowarsu kan karagar mulki a shekarar 2021 har yanzu babu wata ƙasa da ta amince da gwamnatin na taliban a hukumance wadda ke amfani da tsatsauran ra'ayi wajen gudanar da mulki lamarin da ya kai ga tauye 'yancin mata da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a matsayin wariyar jinsi majalisar dai ta ce takunkumi kan mata da 'yan mata musamman a fannin ilimi yana hana kasar cin moriyar wasu muhimman abubuwa na rayuwa da ke kawo cikas ga makomarta a fannin wadda ke fama da talauci a bara ne dai aka fara wani tsari na la'akari da karfafa al'umran duniya kan afghanistan din kuma a ƙarshen wannan watan ne ake sa ran za a gudanar da zaman taro zagaye na gaba wanda zai kunshi wakilai na musamman na kasashen waje a afghanistan da wakilai daga kungiyoyin farar hula da suka hada da mata to ma sauraron mu zagayen farko na labaran duniya kenan barin sake mai da ko ga abdulkarim muhammad abdulkarim to a da zainab muhammad abubakar da labaran duniya dw harkokin yau To a cikin harkokin na yau za ku ji yadda masana da masharanta a Najeriya ke gargaɗin cewa tsadar rayuwa na ƙara haddasa ƙalubalen tsaro a ƙasar. Muna tafi da bitar yadda take wakana a gasar Turai ta Euro 2024 a nan Jamus. A fannin shirye-shirye akwai darasin rayuwa da kuma lafiya jari. To amma bari mu fara da jigon rahotanninmu. Al'ummar jamhuriyar Nijar na bayyana ra'ayoyinsu mabambanta dangane da matakin gwamnatin mulkin sojin ƙasar na ƙwace lasisin haƙar uranium daga hannun kamfanin Orano na ƙasar Faransa. Bayan cikar wa'adin da aka ba shi na fara aiki ko a shi. A wani mataki na ci gaba da yanke duk wata alaƙa da uwar gijiyar tata sakamakon tsamin dangantaka. Daga jihar Tawa, wakilin Iso Mamman ya aiko mana da wannan rahoto. a ranar larabar ta shuɗe ne aka kawo ƙarshen wa'adin da gwamnatin ƙasar ta nijar ta baiwa kamfanin na urano ya cika sharuɗan da aka gindaya mishi ko kuma a karɓe masa lasisin haƙar ma'adanin na uranium sa'o'i 24 bayan cika wa'adin ne gwamnatin ƙasar ta sanar da zartar da hukuncin to sai dai a lokacin da suke mai da martani ga matakin shugabannin kamfanin na urano a wata sanarwar da suka fitar sun ce sun ji kuma saƙon matakin ya isa gare su to amma kuma matakin ya zo ne a daidai lokacin da suka jibge ma'aikata a kataɓaran filin nan na imuraren da ke arewacin ƙasar tun ranar 4 ga watan nan domin su soma aiki sanarwar ta kuma ci gaba da cewar suna da hurumin yiwuwar shigar da kara a kotunan kasar ko kuma na kasa da kasa sai dai tuni yan kasar ta Nijar suka soma mai da martani ga sanarwar ta kamfanin ga Muhammadu Arzuka ya ce dama sun san tun da mun kai fara kokowa bada inci mun san takaddama mun kama yin tana ba kariya ta kai har jalalo an yi musu kafin a kai ranar shekaran jiya 21 babu ga wannan wata ya kamata a ce sun fara aiki to ba su fara ba wa'adi ya kai da an tsaida su su ce su ja kara mun san da dama ma haka za ta zama sun kama jayayya na da mu wadda duk za su yi su hana muna ci unhwanin arzikin namu daga jin wannan sanarwar ta orano shi kuma habibu kakale wani tsohon soji a cikin fusata ya ce yau su kai kara ta mi. ai kwantara an kai da su bisa ka'ida da an ka ba su sun ka aza yau haka na zamu zama duk inda za su kan kara su ta su kai kara daidai ne su kai kara mu kuma kai ma Allah kara shikenan a cikin samar shekaru hamsin da kamfanin ke haƙar karfen na uranium al'ummar yankin ta fuskanci jerin kalubale ba tare da sun shigar da kara ba in ji asuman kahin Ibrahimta wani mazauni garin Tawa. To mu da kayan mu saboda mun ce mun karbe ba ai ba haka nan kan banza ne ba kawai haka nan aka karbe lasisa a gare su. To ai kuma in ka diba ka gani gubar da ake nan take bi tana cikin sararin samaniya tana cuta masu waɗanda suke cikin wannan yanki. Wane ne ya ɗaukaka ƙara bisa ga wannan? Kenan su ba a ce za a kai ƙara su ba sai su yanzu dan saboda an ce an karbe za su ɗaukaka ƙara. To bismillah. To shin wai ko a shiri an ce kamfanin na da hurumin shigar da ƙara? Dr. muhammad Atunamaiwa malami a tsangar koyar da shari'a ta jami'ar Tawa ya ce. ya haka ne in ka ɗauka cikin rashishiniyar wadda an ka yi tsakanin gwamnatin jamhuriyar Nijar da wannan kamfani na Urano akwai wannan tanadi na a shigar da ƙara a duk lokacin da rashin jituwa ya kasance amma kamun a shigar da ƙara akwai hanyoyi wanda shi wannan rashishiniyar ta tanada ana somawa da tattaunawa ne a nemi sulhu in sulhun ya gagara ne ake zuwa gaban shari'a amma hanyoyi ko kuma dalilan da za su ba su damar su shigar da wannan kara suna da yawa akwai ita resheniyar kuma akwai dokoki namu na ƙasa akwai dokoki na ƙasa da ƙasa waɗanda za su iya zama musu sila na su gabatar da wannan ƙara ba kat ba ne suna da gaskiya kuma ba kat ba ne ba su da gaskiya saboda shi shari'a saɓanin ra'ayi ne kasar ta nijar dai na zaman kasa ta biyu da ke baiwa nahiyar turai uranium da kaso 28 daga cikin 100 wani abun rikewa kuma shine ko baya ga orano kamfanin na faransa akwai wasu kamfanonin ketare da ke haƙar karfa na uranium irin su cnnc wato china national nuclear corporation yayin da kasar Kanada ke da kamfanoni irin su govex da global atomic a kasar ta nijar ana kuma sa ran kasar rasha za ta shiga takarar neman lasisin a nan gaba kaɗan isu mamman dw hausa daga birnin tawa jamhuriyar nijar To daga nan bon ta wayar tarho na tuntubi masanin tattalin arziki daga jamhuriyar Nijar Soli Abdullahi don jin tasirin wannan mataki na kwace lasisi akan tattalin arzikin kasar sakamakon halin matsin rayuwa da al'ummar kasar ke kokawa a kai. Abu ne wanda ke da amfani, ke da ce kuma abu da amfani kenan bisa kasuwa yana da kuɗi. Kenan ka gani in aka ce yana da kuɗi in aka yi amfanin aka tono wannan karfe na Iranium. Nijar tana samun sakamako cikin fiya tattalin arzikinta irin kuɗin za shigo ta. To kaga irin bayanin da nake maka saboda mahimmancin wannan rija ta Imuraren. Wannan kwace lasisi kana ganin waɗanda za a ba a nan gaba za su yi abin da ya dace kamar yadda su kamfanin na Orano suke a da a baya? Yanzu tun daga alif dubu biyu da tara zuwa yau alif dubu biyu da ishirin da hudu kana gani shugabannin urano din nan ba su tono wannan abuwa suna ta ma Nijar takun saka su kenan mun gano da cewa ba su san su tono abin ne kenan tun da haka ne ba su da bukata kuma mu sai mu ba wa'anda suke bukata in ya so akwai su da yawa kasashe na turai kasashe na asiya wa'anda suke bukata su tono iranium kuma za a kama Nijar makudan kuɗi wanda za ta sawa cikin tattalin arzikinta. yi maganar waɗanda za su yi aikin nan gaba za a iya samun makudan kuɗaɗe. shin ganin cewar gwamnatin mulkin soja ce kana ganin za ta iya fitowa ta yi wa al'umma bayani dalla-dalla irin kuɗaɗen da ake samu da zara an fara aikin kamar yadda ku a baya ake jin gwamnatin mulkin farar hula tana yi? Da gwamnatin shugabannin ƙasar Nijar yau wa'anda suke sojawa ne masu shan daga mulkin ƙasar Nijar da 'yan ƙasar Nijar ƙwarya sama ce ta ƙasa ba ka bambanta su saboda ba irin wannan mulki ba ne wanda aka yi na demokrasiya inda ke da rihe-rihe dukkan mutanen da suke yau tare da wannan iko wato suna son Nijar ta ci gaba. Kenan muna jiran yau duk wanda ya samu wannan lasisi na za tuna wannan imuranar Kenan yarjejeniyar da aka yi 'yan ƙasa sai sun santa kuma sai sun san irin gara da ƙasa da samu ga sakamakon za samu kuma hallau ya ne za a wato sarrafa shi ko kuma ya ne za a bada shi ko kuma za a amfani da shi a cikin ƙasa. la'akari da halin matsin tattalin arziki da al'umma suke ciki na jamhuriyar Nijar ana kukan talauci da yunwa kana ganin wannan zai taimaka kenan wajen sauƙaƙa al'amura? Ai ba sai an ce ba arziki aka turo shi ai dan a sanya shi ne cikin irin yanda abin da yake ma 'yan eh, ƙasa amfani wato muna da matsaloli bisa fannin harkar lakwal karatu muna da matsaloli bisa harkar kiwon lafiya muna da matsaloli bisa harkar eh, abinci wa'annan kuɗi in suka samu za a sanya su dukka cikin irin wannan hanyoyi wanda za su haɓaka sashe-sashe na abun da shafi tattalin arziki kasar Nijar saboda 'yan ƙasa su ji daɗi kuma ƙasar mu ta sance wannan da bai da ke gare ta na kangi na eh, reshe da ake cewa tana. Wani abu da zai damu kamfanoni na kasashen waje da ka iya shigowa jamhuriyar Nijar don yin wani aiki shine yadda aka kwace wannan lasisi kana ganin ba zai kashe musu gwiwa ba cewa kada su zo su ma yadda abin da ya faru da Orano ya faru da su. ba wai gwamnati bane ya kwace Nijar gwamnati ya mamu an aurano adalci ya sha kiranta na cewa ta hotauci niyyar yin wannan tonar abin in ba haka nan ba wannan kuduri da aka rabata hannu bisa shi deja sun san da shi to za a cin su na cewa kenan in busi ba ke ba su sanyi ba su kamana kenan sai Nijar ta dauki abin ta. Soli Abdullahi kenan masanin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar kuma karshen jigon rahoton mu kenan. to yanzu kuma sai tarayyar najeriya ana ci gaba da kai ruwa rana a dambaruwar siyasar jihar rivers inda bayan korar shugabannin ƙananan hukumi 23 da gwamnatin jihar ta yi ake ci gaba da samun sato kasa katsi tsakanin gwamnati da kuma rundunar 'yan sanda wadda jami'an take ci gaba da mamaye harabobin ƙananan hukumomin tare da hana kantomomin da gwamna ya naɗa shiga ofis wakilin na yankin niger delta muhammad bello ya yi kuma da wannan rahoto The wrath of your nation will visit but that's what we talk. Ko da yake dai, a da kamar an samu lafawar jin aman dambarwar siyasar jihar ta sai dai tun bayan korar shugabannin ƙananan hukumomin jihar su 23 da wa'adinsu na shekaru uku ya ƙare ranar 17 da ta wuce na watan Yunin da muke ciki tare da taimakon 'yan bindiga da kuma wasu 'yan bangar siyasa bayan ƙimiman da suka nuna na sauka daga kujerun nasu al'amura sun sake kacemewa. yanzu dai bayan rantsar da sabbin kantamomin rikon su 23 na kananan hukumomin wata sabuwa ita ce rundunar 'yan sandan najeriya karkashin jagorancin kwamishinan 'yan sandan jihar ta kai jami'anta sun mamaye harabobin majalisun kananan hukumomin tare da hana kantomomin da gwamna ya rantsar shiga ofisoshin nasu yanayin kuma da ya sake ta da kura a jihar inda ma ake ta ta da jijiyar wuya wani da ke tare da gungun wasu jama'a da ke ta da jijiyar wuya cewar ko kusa ba za su lamunci dawowar kwararrun shugabannin kananan hukumomin ba duk da cewar hukuncin wata babbar kotu ake jira cewa yi. We will never compromise it. It is not a threat. ya ce ba gudu ba ja da baya ba kuma lansar takobi muke yi ba amma dai su jira su shiga zaben gaba amina yana sami barasima na ɗaya daga cikin hadiman gwamna sim fubara kuma ya halarci wani gangami da suka yi you can see the way we are in our numbers it is not just here it's across the 23 lgas ya ce kaga dai irin jama'ar da ke tare da mu wadda kuma ke daga daukacin kananan hukumin jihar da kuma hakan ke nuna akwai sauyi sosai kan yadda al'amura suke a da da yanzu a jihar Ƙungiyoyin sa kai dai kamar su Human Rights Advocacy Crusaders masu kare haƙoƙin jama'a da na NLC da TUC a jihar na ta kiran da rundunar 'yan sandan ta Najeriya da ta yi hattara aikin ci gaba da garkame harabobin majalisun kananan hukumomin don kaucewa ta da hankula a jihar da kuma karan tsaye ga demokuraɗiyya walatunji disu shine kwamishinan 'yan sandan jihar kuma ya ce jami'ansa za su ci gaba da aikin ba da tsaro a lokacin jihar we are not taking it lightly our officers have been on show of force we have had additional men given to us ya ce ba za mu yi wasa ba kan aikin tabbatar da tsaro muna jan kunnen masu jimirin ɗaukar doka a hannu muna kuma kiran da iyaye su kwabi 'ya'yansu to use this opportunity to talk to parents to call their children and talk to them. Yayin da kantomin ƙananan hukumomin da gwamnan jihar ya nada suka fara aiki daga wasu ofisoshi na daban jami'an na 'yan sanda da alamu za su ci gaba da garkame harabobin majalisun ƙananan hukumomin jihar 23 har sai ranar 4 ga watan gobe na Yuli na shekarar da muke ciki ta 2024 yayin kenan da ake sa ran wata babbar kotu za ta yi zaman yanke hukunci kan takaddamar da ke tsakanin kwararrun shugabannin ƙananan hukumomin da kuma bangaren gwamnatin jihar ta ribas da ke cewar za ta gudanar da zabukan ƙananan hukumomi nan ba da daɗewa ba muhammad bello dw hausa niger delta ta yanzu dai muna tare najeriya inda masana da masharanta da talakawan shiyar arewa maso gabashin ƙasar suka fara tofa albarkacin bakin su bayan da ƙungiyoyin kwadago da ƙwararru a harkokin tsaro suka yi gargaɗin cewa tsadar rayuwa da tsadar da abinci ka iya haifar da rashin zaman lafiya a ƙasar ƙari bisa wanda ake fama da shi a yanzu wakilin mu na Maiduguri Alamin Suleiman Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani a kai. kusan a iya cewa talakawan najeriya ba su taɓa shaida irin wannan tsadar da rayuwa da kayan abinci suka yi a wannan lokaci ba inda ake samun dubun dubatar mutane maza da mata da ke kasa cin abinci ko da kuwa sau ɗaya ne maimakon sau uku a rana wannan nema ya sa ƙungiyoyin kwadago da ƙwararru bayyana damuwa kan yadda kullum kayan abinci ƙara tsada yake yi kuma kullum mutane na rasa ayyukan da suke yi a cewar masanan wannan yanayi na bada tsoro kuma hakan ka iya jefa mutane musamman matasa cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda tare da samun karuwar ayyukan ta'addanci. Farfesa Lawal Jafar Tahir na Jami'ar Jihar Yobe da ke da maturu ya ce duk rigingimun da kasashe suka shiga na da nasaba da yunwa da tsadar rayuwa. Ya kamata mu dinga duba tarihi da kuma waɗansu darussa da suka faru a kasashen duniya. Tun daga yakin duniya na biyu har ya zuwa yau in ka duba yanzu abin da yake faruwa a su Sudan da abin da ya faru su Somalia da abin da yake faruwa a waɗansu kasashe asali ai abubuwan da yake kawo irin waɗannan civil arrest din ba wani abu bane illa yunwa da tsadar rayuwa to in mutum bayi da mafita kaga dole zai tashi ya nemi abin da zai ci ko da karfi ko kuma da wata hanya shi ma malam alhassan yahaya mataimakin shugaban kungiyar yan jaridu ta ƙasa yana da irin wannan tunani ga wannan matsala ba matsala ne kawai na karin albashi ba matsala ne na kamata ce gwamnatoci sun zauna sun tattauna domin su inganta harkar tattalin arzikin ƙasar mu kuma a ga yadda za a dakile hauhawan farashin abinci da dai sauransu gwamnatoci ya kamata su fito su mai da hankali a harkar noma na yi imanin cewa idan aka samu ingantaccen harkar noma a kowace jiha a najeriya wato wannan matsala za ta yi sauki ga masu fashin baki kan harkokin yau da kullum kamar malam hafiz aminu ɗaiba cewa suka yi babu wanda zai iya tsira daga halin da za a shiga yin haƙurin talakawa ya ƙare idan gwamnatoci suna tunanin sun tsira mawadata suna tunanin sun tsira to wallahi ba su tsira ba talaka yana fasa suto suto na gwamnati don ya samu abin da zai ci yana tare motocin abinci ya sa wawa don ya samu abin da zai ci to abin da fa zai biyo baya ba fa mai daɗi ba ne ba to sai dai gwamnatoci na cewa suna bakin su na ganin an magance wannan matsalar ta hanyar raba tallafin kayan abinci ga mabukata matakin da wasu ke ganin na kara jefa talakawa ne cikin mawuyacin hali. Alhaji Nasiru Mato, shugaban gamayyar ƙungiyoyin 'yan kasuwa ta garin Fatiskum a jihar Yobe, na ɗaya daga cikin mutanen da suke da wannan ra'ayi. Idan kana ba da tallafi, mutane za su daina yin noma, mutane za su yin kasuwanci, hatta aikin wata wasu za su bar aiki, inda suka san suna samun tallafin da su dinga ci yau su ci gobe. Tallafin nan an bayar wace kwana biyu ko ya kare iya daga cikin abin da ake karya tattalin arzikin kasa ma baki ɗayansa masana tsaro na ganin dai sai dole gwamnati ta karkatar da hankalinta kan wannan hali da ake ciki tare da ɗaukar matakai na samar da tsaro ta hanyar da manoma ka iya zuwa gonakinsu in ana son shawo kan wannan matsalar al'amin suleiman muhammad dw